lafiya yariya karaman ga ta sake sunanta tana kunya tsakanin arnan nan a kira ta Zainab suleiman shi ta sake sunanta ta mai da shi mai vaida yabuwa lafiya sabida kaga yariya ne karama don wanda ke P5 kun san shekarun na kasa mu duka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 bayan ya sunan shi konfanoci na wurin na je school muna zaune class classin da muke zaune akwai ta bawuyin Allah ni da ita muka fara tun primary 1 ni ko da ke school ban fara primary 1 primary 2 na fara don na zo ni dogo ne ka malam ba ya sa ni one in ba ka ina cikin yara ba kyau shaka kai ni two gaba daya shi yasa bu kuma ban san yadda ake kun ga haka haka ake rubutu shi na juya shi madamu ta cika bayana ban mantawa da wannan akwai wanda ne ta muka fara su ana kiranta vaida Yabuwa ana kiranta vaida Yabuwa mu da ita muka fara garrison duk wanda ya sani ya san naje garrison muka fara na san sunanta vaida Yabuwa muka yi class 2 primary 2 vaida Yabuwa muka yi primary 3 vaida Yabuwa muka yi primary, 4 vaida Yabuwa to bayan Allah da muka kai primary 3 zuwa 3 4 5 nan Allah ya bani wani Allah shi ubangiji Allah min baiwa klasin mu gaba daya ina da record daga garis in ka je ka an gaya maka first nike ci bin zuwa second second haramun ne cikin rayuwa na to ni kuma sunana Anas Taufik haka ke ce ni Anas Taufik amma ita da Yabuwa da muka kai class 5 shaka bani class prefect yanzu musulmi ni ke kai kawo bayan Allah rana dai kai saye kai saye shi babanta ya zo ziyara suku da ya zo ziyara suku ya bullo bakin class shi ce a kira mai yariyan shi mu gane ko da ya ce a kira mai yariyan shi sai ya nuna ta shi mu ya ce vai da yabuwa shi baban ya ce da bi ba sunanta kenan ba ya sunanta sunanta zainab suleiman lafiya yariya karaman ga ta sake sunanta tana kunya tsakanin arnan nan a kira ta Zainab suleiman shi ta sake sunanta ta mai da shi mai vaida yabuwa lafiya sabida kaga yariya ne karama don wanda ke P5 kun san shekarun na kasa mu duka ta wurin abin ke farawa sun ma in ma bai kamar da na ce Zainabun ga ana iya wata Zainabun ne no problem amma saboda tana cikin arna she ta yi ta ce Zinab Zinab kuma kullu rawa she ta shi Zinab saboda ya go ya flow ya flexible with the non muslims ana kaga cewa wata wasu ta ruqayyat ruqayyat lafiya don yayi flexible da me da cikin non ba saboda kowa ta yi bo ta yi ne saboda sunanta ya yi dadi wurin kira don ta iya ta fit cikin wannan christians nan shi yasa bamu da athabat ala dinillah wuri wuri yake fara eh wata kuma wasu sunanta farida shi ta ce frida ka gane ko ta ce Frida ina wanga magana duk wanda ke saurara na wanda suka yi wannan aikin nan sun sani duba akwai wanda suka je suka san turai sunan shi kaza ya juya yi shi Calvin wani ya yi shi uh, uh, uh, Michael wani ya yi shi kaza sun sassake sunan su na musulmai lafiya laisa lahum thabat ala iman suna compromise saboda community da suka samu kansu nan shi sa da arna suka gane kamar muna kunyan mu fito da lamarin musulunci in mun bayyana tsakanin mu mun bayyana tsakanin su shi suka take advantage suna taushe mu duba wanga batun yara na yi yanzu zan zo sama kaɗan ba ma san zan je sama sama hatta politicians mu bayan Allah bayan ya samu matsayinsa mu muka vote mai ya shiga tsakanin su yana compromise lamarin musulunci da yawa saboda colleagues shi ne ko yana cikin parliament nan ko wani abu kaga musulmi dan musulmi wanda yake musulunci ya haramta namiji yayi yi musafaha da na mace manzo Allah ya haramta ba inda aka yi rangwame amma parliamentarian musulmi ya je yana hannu da mata lafiya to yana kunya kar wurin na wai bai son wani embarrassment la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sai sa bayan Allah zai wanga karatu kuma zan dedicate shi ne ba Dr. Isa Pantami minister na information ko na Najeriya gaba daya an bashi minister alaramma ne hafizin alkur'ani ne ya san addininsa malami mai wa'azi ne mun gane ya shiga ya shiga Allah ya daukaka shi ya shiga cikin wannan gwamnatin nan yana shiga cikin wannan gwamnatin nan shi Dr. Isa Fantami ya doki addinin shi da Allah ya karrama shi da shi ya shiga cikin wannan parliamentin da shi ya shiga cikin wannan addini ya shiga cikin wannan gwamnatin da shi ranan da aka jera maza da mata ana sallama ɗaya bayan da kowa ya gani yana sallama da mazan yana sallama da mazan da ya kai kan bauyan Allah mace zai sallama da ita duniya kowa na kallo she mata haka ko ko haka ya mata haka ni da ke ba sallama tsakaninmu kai dokta Allah ya saka da alkhairi ya ينصركم ويثبت أقدامكم amanu أيها الذين آمنوا يا كوادن دكوكي إيماني دا الله إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين in tansurullah in dinallahi wa in za taimaka ma addinin Allah duk inda ka samu kanku baku ku kunyan ku tabbatar wane ne Allah ku ba ba ku kunyan ku nuna ku wane ne ku su wane ne identity ku ba ku boye shi ba ku kunya a ce ku ne mabiyan manzon Allah abin da yasa ku duk inda ku kasance ku aikata shi kamar yadda Dr. Isa Fantam yayi Allah ya ce alkawali na shine yansurukum na taimaka muku Allahu akbar na taimaka muku ba ku kunya ko da wannan abin na it didn't go well bai go well with the wanda ka gamu da shi shidda shi ka auna wanda zaka mata sallaman nan shi ka auna manzo Allah da ya hana kan nan da ita da manzo Allah waye fi cancanta ka ji kunyan shi ka bi bayan abin da ya kawo ka samu babban limami don mace ta zo bai san yadda zai yi ba shi gama hannu da nata alhalin manzon shi da addinin sa ya hana ga mutum musulmi in ya shiga cikin siyasa shi ya ajiye musulunci shi gefe yana me yana ir menene siyasan siyasan an ba mu dama ne inda so samu ne da batun demokrasi bai taso ba yadda manzo Allah ya yi jagorancin haka zamu yi amma ya riga ya zama dole abin ya zama ruwan dare gama gari kowa na zuwa kuma an ce demokrasi ne kaga da yake kowa na zuwa nan ba ma sunan demokrasi ne domin kowa na zuwa da haukan shi wanda ya kawo nashi kristi ya kawo nashi don turu ya shigo da nashi kowa ya shigo da nashi kai ma zaka shiga da ka shiga da me ka shiga da musuluncinka amma ku duba politicians mu musulmai in suka shiga wurin nan duk lokacin da zai shiga ko ba ka ba shi musulmi ne maimakon capacity shi mun baka power tunda mun yi haka mun yi haka mun yi haka na we've given you the power we've given you the mandate all you have to do all you have to do is to apply it mun gane karar sai sa lokacin da ka mun na su arna in sun gamun da su yi taro waka suke bugawa na na na na mahama ana waka kai naka musulmi da ka bayyana shi ka ce mu ba mu buga waka karatu za mu buga Allahu akbar amma shi ya ajiye Qur'anin na abinda arna suka kawo sunnan da arna suka kawo na wurin taro ana kidi ana rawan nan shi parliamentarian mu shi ma ya shigo cikin unguwar mu ya shigo cikin taron mu shi ma ya buga waka kamar yadda ake buga wannan wakan nan in ka buga in ka sa Qur'ani ko in ka bar aka karanta maka Qur'ani ko in ka irin naka me zai same ka wa zai kama ka wa zai cije ka democracy ne mutanen ka sun baka mandate nan all you have to do is to do what to apply it amma shi ka ya ce a ah, nan gaba nan gaba batun zango ake yi bo nan ba batun musulunci ake o oh, shan ka kai wani wuri kai arne ne kun ganna problem yake faruwa da yawa za ka ga tana sa mayafi gida amma za ta fara zuwa school wanda take sa ba hijabi bane shatta ne wani kankani ta sa yadda christians nan suke sa kaya su sa jeans ya mase su su sa riga ya mase su she ta sa tana son ita da su su yi daidai you are hiding your identity indirectly she ki sa wannan abu kadan nan sun ga kina son ki kama da su she su ce miki to shikenan fita ma na kan wanda suke sa kananan nan